بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتوا موثقا من الله لتعطنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء من الله من شيء إلا حادة في نفس يعقوب قضيها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوان إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العيد إنكم لصادقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 وخلق منها زوجها وبخ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله

a tafsirinmu na suratul bakara insha Allah za mu tashi daga kan aya ta 105 ma yawaddu allazina kafaru ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitabi wa lal mushrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم waɗanda suka kafirce daga cikin ahalul kitabi ah, da mushirikai matsafa ba sa so a saukar da wani alheri gare ku daga wajen ubangijinku wallahu ya bi rahmatihi man ya sha kuma Allah yana keɓe wanda ya yi nufi da rahamarsa wallahu zulfadulil azim kuma Allah mai falala ne mai girma wannan aya tana nuna mana cewa da ahalul kitabi da mushrikai gaba ɗayansu dai kafirai ne domin Allah ya ce ma ya waddu kafaru ya ce min ahalul kitabi walal mushrikina ashe hatta ahalul kitabi su ma kafirai ne in Allah ya gama su a kalma guda a cikin wannan aya ma yawaddu allazina kafaru su waye min ahalil kitabi walal mushrikina don haka babu ko shakka ahalul kitabi su ma kafirai ne sannan ayar kuma tana nuna mana cewa da ahalul kitabi da arna gaba ɗaya ba su son mu da alheri ma yawaddu allazina kafaru min ahalil kitabi waɗanda suka kafirce daga cikin ahalul kitabi ba sa so ma yawaddu ba sa so walal mushrikina hakanan kuma arna matsafa su ma ba sa so an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum a saukan muku da wani alheri daga wajen ubangijinku kusuwa musulmai ake nufi saboda haka da ahalul kitabi da mushrikai ba su kauna alheri ya samu musulmi in ji Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya tana tabbatar mana gargaɗi ne Allah maɗaukaki yake wa musulmai cewa duk inda kafiri yake makiyi ne gare shi don haka mai hatara domin Allah ya ce ma yawaddu allazina kafaru min ahalil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ah, waɗanda suka kafurce cikin ahalul kitabi da matsafa babu wanda yake son wani alheri ya sauko muku daga wajen ubangijinku wanda baya son alheri ya same ka kaga ko ka ne ko abinda Allah yake tabbatar mana a cikin wannan aya shine kafirai makiya ne ga musulmai har ma ku Allah ya mana wata ishara ya ce min khairin cewar min khairin din nan wato ya kore samuwar duk wani alheri ko na duniya ko na kiyama in dai alheri ne kafiri bai kaunar musulmi ya samu wa yake wannan magana Allah tabaraka wa ta'ala shi yake haɗa maganan nan da kansa a suratul bakara to ba nan kaɗai ne Allah ya faɗa mana irin wannan magana ba a cikin ƙur'ani wuraren suna da yawa misali a suratu ala imrana aya ta 118 yace ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu bitanatan ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala la يبغونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku riki makusanta daga wata jama'a kuma bayan musulmai kar ku riki makusanta daga wasu mutane kuma bayan ku ya su ne makusanta mashawarci wanda kake tare da shi a yau da kullum la kum khabalan ba sa takaita muku barna har idan wato suka samu dama in ji Allah maɗaukaki in sun tashi muku barna ba sa yin ta kaɗan waddu ma'anitin kuma suna fatan abinda duk zai wahal da ku abinda duk suke so shine ya zama wahala ga musulmi qad badatil min afwahihim ƙiyayya ta riga ta bayyana daga bakunansu wa ma tukhfi suduruhum akbar kuma abinda da su suka ɓoye sun fi girma waye a duniyan nan a yau wani musulmi ne zai ce bai san cewa kafirai makiyan musulmai bane babu wanda zai ce bai sani ba harsunansu sun furta hannayensu sun rubuta jikinsu sun aikata duk inda musulmi yake ya tabbata kafiri makiyinsa ne abinda Allah ya faɗa kenan qad badatil bagba'u qiyayyar ta riga ta bayyana tuntuni kun riga kun sani sai Allah ya ce to na boye yafi wannan wanda suka boye a zukatansu yafi wanda ya fito fili wallahi in ji Allah tabaraka wa ta'ala ƙad bayyana lakumul ayati haqiqa mun yi muku bayanin ayoyi sai ce in kuntum taqiluna in dai kun zan kuna da hankali in ji Allah ku ji yadda maganan nan take in fa kuna da hankali ku musulmai to ya kamata ku san waye masoyinku waye makiyinku don haka kada ku riki wani makusanci matukar ba musulmi bane la tattakhizu bitanatan min dunikum aya ce ta suratu ala imran kuma tana kama da wannan aya da muka karanta ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب na المشركين أن min عليكم من خير من ربكم شي الله بي شكا يفدي gaskiya to haka yana faɗa muku abinda zai amfani ku inda za ku riƙe maganar Allah to za ku samu riba nan duniya da kuma kiyama musulmi nawa ne kake sa da sakatare arne hmm? musulmi nawa ne gidan mai musulmi zai gina ya ɗauko kafiri ya ɗora shi sakatare wajen sai da motoci ne ya ɗauko kafiri ko ma kafira ya ɗora ta ita ce sakatariya kamfani yake da shi makaranta ne kai aboki ma musulmi yana yi kafiri Allah ya ce kad bayyana lakumul ayati in kuntum taqiluna in fa kuna da hankali to ayoyin nan da muka yi muku bayani sun ishe ku wanda annabi sallallahu alaihi sallam a cikin hadisin sahihu sunan abi dawud hadisi na 4832 yana sunan tirmizi hadisi na 2519 sahihul jami'i sagir hadisi na 7341 al-mishkat hadisi na 2580 hadisin abu sa'idin al-khudri la tusahib illa mu'mina manzon Allah ya ce kada ka yi aboki da wani face mai imani kada ka yadda in ji manzon Allah a ce wannan abokinka ne kuma arne in ji manzon Allah ya ce akul wala ya akul ta'amaka illa taqiyin kuma karka yadda wani ya ci abincin ka sai mai tsoron Allah domin wallahi muddin ka ci abinci da shi makomarku guda ce a kiyama ma al mar'u qauman illa hushira ma'ahum al mar'u ma'a man ahabba in ji manzon Allah don haka ya kwaɓe mu wala ya akul ta'amaka illa taqiyun kada wani ya ci abinci a tebur ɗaya da kai wallahi sai mai tsoron Allah al'amarin ubangiji yana da girma don haka yasa Allah bai bar komai a ɓoye ba ya fito ya gaya mana a Qur'ani manzonsa ya tabbatar mana a cikin hadisai babu abin da aka rufe jama'ar musulmi sai dai mu ruɗi kawunanmu a irin wannan wa'azi a ƙasar nan yanzu ai bai dace ba a ce mutum bai rike sakatare arne to to je ka rike sakatare arne ku duba al-musannaf na ibn abi shayba mujallal na takwas shafi na 470 zamanin sayyiduna umar musamman aka zo aka sami sayyidina umar a madina aka ce masa inna hahuna gulaman min ahlil hira daga mutanen hira akwai wani yaro wanda yake da ilimin gaske yana da ƙarfin ilimi sai dai kuma ba yahude ne arne ne amma fa yana da ilimi kuma yana da basira kuma ba a taɓa ganin matashi da ya kai yaron nan karfin hadda ba ko magana kake da wani yana ɗaukewa aka kawo masa shawara aka ce masa yaron yana da basira falawit ta khastahu katiban ina ma a ce ka rike wannan yaro ya zama sakataranka. ka rike shi ya zama sakatarenka ya zama shi zai rika gudanar da al'amura na mulkin ka. sai umar ya ce kadid ta khasto izan bi min dunil mu'minin har ko in zan rike sakatare an ne to ya zan yi da waccan aya ta suratu ala imrana in ji sayyiduna umar me zan ce wa Allah qad ittakhadtu izan bitanatan min dunil mu'minina ashe kenan yau kuma an waye gari na dauki mashawarta makusanta daga kafirai wanda ko Allah ya kwabe mu ya hana mu shine ibnu kasir ka duba tafsirin wannan aya a mujalladi na biyu shafi na 63 ya ce fa fi hazal asari kun ga wannan labari na sayyidina umar ma a hazihil ayati ka hada wannan labari da kowaccen aya ta suratul baqara da kuma ta suratu ali imran din nan da ko ayan nan ta suratu ali imran da Allah ya ce la tattakhizu bitanatan min dunikum kada ku riki makusanta daga wata kabila daga wata al'umma koma bayan al'umma ta musulmai Allah ya ce kada ku riƙi makusanta daga wata jama'a wadda ba ta musulmai ba sai ibnu kasir ya ce to ka ɗauko ta ka haɗa ta da wannan labarin na sayyiduna umar kada kuma ku manta matsayin sayyiduna umar a cikin sahabban manzon Allah in ji ibnu kasir ibnu kasir da ke faɗin wannan magana shekararsa 652 da mutuwa yau maganar dai ba ta yau duk ta dace inda laifi to mun ɗauko mun faɗa ko ya ce ka ɗauko waccan aya ka ɗauko maganar kuma na umar ya ce in ka haɗa su dalilin ka samu dalili a musulunci ala anna ahla zimma la ya juzu isti'maluhum fil kitaba yana gwada cewa duk mutumin da yake kafiri ne haramun ne ɗaukansa sakatare ka ɗauke shi sakatare allatifi haske talatun alal musulmina wanda aikin sakatare kuwa wata dama ce ake ba mu kafiri ya gano sirrin musulmai duk abin da kuke gudanarwa a hannunsa yake duk abin da kuke yi a hannunsa yake ibn kasir ya ce wa itla'un ala da wakili umurihim ka ɗauko kafiri ka saka shi yana leƙa asirinka kai da kanka kai ka san irin ta'adin da zai ma baka sani ba wa ya sani Allah shi ku Allah ya ce la ya alunakum khabala kafiran nan in sun tashi muku ta'adi wallahi ba sa takaita shi waddu ma'anitin kuma su burinsu rayuwarsu ba dare ba rana fatan su duk abin da zai wahal da musulmi ba sa fatan alheri ga musulmi don haka Allah ya faɗa ma ya waddu allazina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ko mai kankantan alheri kafiri bai son sa ga musulmi in ji Allah ko mu tsallake wannan aya a tafsirinmu saboda tana da zafi ya kamata mu tsallaka ma yawaddu alladhina kafaru min ahli wa wala mushrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum hmm. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم shi Allah ma bai yarda mu tsallake tafsirin ba ya sake maimaita aya hmm. mutum nawa ne yake riƙon kafiri a matsayin makusancinsa jama'a mu ji tsoron Allah ibn kasir ya ce wa tila'un ala dawakhil umurihim allati yukhsha an yafshuha ila al-a'da'i hada sirrin kunnan abinda ake tsoro ake ji muku tsoro shine za su rika ɗiban sirrin ku suna kaiwa makiyanku kuma jazaman haka ne wallahi ku ne ba ku sani ba don Allah ku tambayi duk inda aka yi rigimar addini ku sha labari mutanen da suka rike kafirai a matsayin sakatarorinsu ku tambayi labarinsu don Allah wani irin ta'adi suka yi musu saboda sun riga sun san sirrinsu bare kuma musulmin da zai ɗauko kafira ya aje gida ita ma za ta reni 'ya'yansa iyaka ya haifi 'ya'yan amma tarbiyyan kam na kafirai ne kai jama'a in ka duba fathul bari littafin ibn hajar sharhan sahihul bukhari a mujallar da goma sha uku shafi na ɗari da tamanin da shida zaid bin sabit sahabin manzon allah labarin zaid bin sabit a lokacin da annabi ya hijira daga makka ya zo madina yana zuwa garin madina sai ya ga lallai akwai buƙatar ya samu sakatare saboda alkawura yarjejeniya rubuce-rubuce tsakaninsa da ƙasashen duniya musamman yahudawa saboda akwai yahudawa a garin madina akwai yahudawa a garin madina wanda ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya rubuta yarjejeniya na zaman lafiya tsakaninsa da su lokacin da annabi ya hijira daga makka ya dawo madina musulunci ya fara karfi a wannan lokaci musulunci ya fara yin karfi yana kafa gwamnatinsa shi kansa kun ga lokacin ake bukatan a samu sakatare sai manzon Allah ya gaya sahabansa ya ce to fa ina bukatan sakatare wanda zai rika min rubuce-rubuce amma ku ji da kyau ba na bukatan sakataren nan ya zama kafiri in ji annabi muhammad ina son sakataren ya zan yana cikin musulmai kai ba ma kowa ba a musulmai sai yaro matashi kuma wanda aka tabbatar yana da karfin haddan ƙur'ani ya kaga ma sai mai addini in ji manzon Allah sahabbai suka ce to aiki ya samu mutanen madina aka yi ta bincike cikin matasa musulmai wa za a samu mai ƙarfin hadda mai addini wanda zai zama sakataren annabi Muhammad. Har dai aka samo Zaidu bin Sabit, Allah shi ƙara masa yarda. Zaidun yake ba da labari lokacin yana saurayi, ya ce, Utiya biyan na biyu aka zo min aka zo da ni gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, makdamihil Madina, lokacin annabi bai daɗe da isowa garin Madina ba. da aka kawo ni sai aka cewa annabi haza min banin najjar ya rasulullah kaga wannan yaro da kace kana bukatan sakatare to fa mun sama maka wannan yaro musulmi ne kuma dan garin nan ne dan garin madina sannan ma yana kabilar banun najjar banun najjar kuwa kawunnan manzon Allah ne kawunan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce to ina sashin tarbiyya da ƙarfin hadda suka ce to wa ƙarƙara a sab'a asharata suratan mun dai tabbatar ya haddace surori goma sha bakwai kafin ma ƙauranka ka dawo garin nan dogayen surori guda goma sha bakwai yana da su a ka to an gaya wa manzon Allah sai manzon Allah kuma ya kira shi interview ba dai an ce kana da ƙarfin hadda ba karanta abin da ka iya mu ji ku ji yadda fa annabi ke yi kafin ya zaɓi sakatare kai aikawa kake a nemo maka anniya o ya ce a alaihi na ko karantawa manzon Allah fa'a ajabahu ina karantawa manzon Allah sai na ga fuskarsa tana murmushi yana jin daɗin karatu yana sha'awata sai da na gama karatu manzon Allah ya ce na zaɓe ka kai a sakatare na tuni ashe ana interview ba turawa suka kawo mana ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu darasi mu gane wanda za ka ja shi a jiki ka ɗora masa hakkin dukiyanka ya kamata ya zamanto yana da siffofi na mai riƙon amana yaushe ko kafiri yake da siko na siffa ta amana mutumin da ya cuci Allah bare kai mahaliccinsa ya butulce masa bare kai ana gama karatun sai annabi ya ce to ta'allam kitabata yahudin abu na farko da nake so da kai je ka koyi yadda ake rubutu a yahudanci ina so ka koyi yaren yahudawa yadda ma ake rubutu da karatu da yahudanci fa inni ma aminuhum ala kitabi manzon Allah ya ce abin da ya sa zuwa na garin nan ban yadda in kirawo wani ba yahude ya zama sakatare na ba saboda ban amince da addininsu ba don haka ban amince musu cewa ba za su ha'ince ni ba ina son ka je ka koyi yadda ake rubutu da suryaniya yadda ake karatu to kun san zaɓo shi aka yi cikin garin madina ba haka kurum aka kawo shi ba sai da aka zaɓa zai dubi ni sabit kwakwalwarsa tana da ƙarfin gaske da bakinsa ya faɗa ya ce fa fa'altu na shiga gari na nemi malaman yahudawa muka yi jinga tsadar da za a biya su duk nayi ya ce fama madali nisfu shaharin wata rabin wata kwana goma sha hudu bai wuce ba hatta haziktahu sai da aka waye gari babu ba yahudan da ya fi ni sanin yadda ake rubutu a suryaniya da kuma yadda ake karatu a kwana goma sha hudu saboda karfin hadda da kuma basirarsa da kuma himmarsa da kwatanta wanda zai yi ma'aiki. sai ka ce wai ai babu masu amana ne a musulmai yanzu to don me ba za ka yi tarbiyyan a samu masu amanan ba ai babu masu ilimi ne to don me ba za ka taimaka a samu masu ilimin ba cikin musulmai duk ƙarya ne almar'u ma'aman ahabba in ji manzon Allah mutum yana tare da wanda yake so tun da kana sha'awan kafiri a duniya in ka zo tun karfe shida kuna tare ba ku rabuwa sai yamma ko to ka san ko zai yi wuya ku tashi a kiyama ku rabu sai da dalili mai karfi sai ka ba da dalili mai karfi wallahi gaskiya ne zai dubi sabit ya ce hatta haziktahu sai da aka waye gari gaba ɗaya na haddace na iya rubutun fa kuntu aktubu lahu ilaihim sai na zanni nake rubuta musu takardu zuwa gare shi ga yahudawa wai za ka tabu ilaihi in sun rubutu sun aiko matakarda karatu lahu sai in karanta mai zaid bin sabit ya zama sakataren annabi muhammad a wata riwaya ya ce lokacin da annabi aka kawo shi zaidu sa sai manzon Allah ya ce masa inni aktubu ila qaumin ina son in rika rubuta takardu da sauransu zuwa ga mutane da yawa al'umomi daban-daban to idan ko na ɗauki sakatare daga wani wanda ke ba addininmu ɗaya ba fa akhafu an yuridu alayya yazidu alayya au an yankusu ina tsoron sakataren da zan ɗauka ɗin nan kada ya zan ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu wanda ni na nufi to wannan yasa nake son in ɗauka daga cikin musulmai fa ta'allami suryaniya ka je ka koyi wannan yare wacce riwaya ya ce fata allamtu hafi saba'ati ashara yauman sai na koya a kwana goma sha bakwai kar ku yi tamanin zuwa yau babu irin mutanen da suke da ƙarfin ƙwaƙwalwa kamar tashi akwai su yadda halitta take daɗi dai haka nan take har yanzu duk da shike albarkar rayuwarsu ta bambanta da tamu amma har yanzu da za ka zaɓo matasa musulmai ka ba da kuɗi ka taimaka ka yi sponsorin karatunsu sai ka yi mamaki masu ilimin da za a samu da za ka ce wai ba masu amana cikin musulmai ƙarya ne ƙwarya ta bi ƙwarya duk wanda ya ce babu masu amana a musulmi shine ba shi da amana bai yiwuwa a ce mutane musulmai duk sun lalace bai yiwuwa abdullahi bin abbas yake ba da labarin zaid bin sabit idan ana maganan zaid bin sabit abdullahi bin abbas ku duba matsayinsa a sahabban manzon Allah ta karfin ilimi amma da zaran an kawo sunan zaid bin sabit da zaran an faɗa Abdullahi bin Abbas fa wanda annabi sau biyu yake masa addu'a Allah ka ba shi fahimtar Ƙur'ani sau biyu don haka duk sahabban manzon Allah ba mai sanin Qur'ani irin Abdullah bin Abbas amma wallahi ko karatu yake in aka kira sunan Zaid bin Sabit sai ce tab ar rasikhina fil ilmi kaji waɗanda suka yi zurfi a ilimi daga sahabban manzon Allah ashe annabi in zai zaɓi wani makusanci yakan dubi mai ƙarfin addini to kai ka arne ka aje akan eh, dukiyarka sannan kuma ka ce ba za a ha'ince ka ba in kana nema a sahabban annabi wanda ya fi ilimin alkalanci sai a ce ma sai zai dubi nisabi me yasa ya fi kowa ilimin alkalanci saboda ya zama sakataren manzon Allah duk wata rigima da za a yi an zo gaba annabi shi ke rubuta ta duk wani hukunci da za a yi shi ke rubutawa wal a sannan ƙur'anin kansa in ana batun tarihin ƙur'ani bai yiwuwa ka rubuta tarihin ƙur'ani baka kawo sunan zaidu ba domin sakataren annabi muhammad dinnan zaidu bin sabit shi ya rubuta ƙur'anin nan zamanin sayyiduna abubakar lokacin da sahabbai suka ga lokaci ya kai da za a rubuta ƙur'ani wuri guda wa ya kamata a kirawo ya rubuta ƙur'ani aka ce ai babu kowa banda sakataren manzon Allah annabi ya yi sakatarori mutum arba'in da tara amma cikinsu babu kamar zaidu zaidu ɗin nan shi ya rubuta ƙur'ani tun daga farkonsa har sa yadda kake karanta wannan zaidu bin sabi shi ya rubuta in ana batun rabon gado kasan ilimin rabon gado yana da wahala ba a neman kowa sai zaidu bin sabi kai in ana neman fatawar da manzon Allah ya yi da bakinsa fatawa wace fatawa annabi ya bayar akan hukuncin kaza da kaza sai a ce ku je gurin zaidu wannan yana gwada muku mutumin da ya dace in za ka zaɓa sakatare irin siffar da ya kamata a ce yana da shi duba al'isaba labari na 2875 da usdul gaba labari na 2823 labarin zaid bin sabit sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya ji kansa kuna da jin sunansa in ma ku san shi ba yana cikin manyan malaman Saudiya bai jima da mutuwa ba a nasa tafsirin da ya zo wannan ayan ta suratul baqara wadda muke kai ma yawaddu ladina kafaru Allah ya ce kafirai min ahalil kitabi ya eh, kama daga ahalil kitabi yahudawa da kirista walal mushriki na arna duka babu wanda yake so in ji Allah an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum wani alheri ya sako gare ku ku musulmai inda arne ne baya kauna ibn usaimin da ya kawo wannan ayan sai ya ce innahu ya harumu alal muslimina don haka haram ne ga musulmai don Allah ka duba tafsirin nasa mujalladi na farko shafi na 342 littafin tafsiri na Muhammad bin Salih al-Usaimin ce innahu ya harumu alal musulmi don haka ya zama haramun ga musulmai an yi wallu hazihil ku ha'ula'il kufara ayya ƙiyadacin haramun ne musulmai su jibinta wa kafiran nan kowane irin shugabanci haramun ne anya ba za mu tsallaka ayan nan ba abin yana da zafi ya harumu alal musulmi na ayi wallo ha'ula'il kufari ayya yada. wallahi maganar ba tawo ba ku nemi littafin na duk maganar da na faɗa in na ce dubi littafi kaza da shafi kaza kafin ka yi shakka ka je ka duba li'annahum ma damu la yace abin da yasa na ce haramun ne musulmi ya danka wa kafiri shugabanci abin da yasa na faɗa yace to Allah ne ya faɗa ma ya waddu menene waddu ma yuhibbu Allah ya ce kafirai ba sa son wani alheri ya samu a gunku sai ce to in ku Allah zai ce kahiri bai san mu da alheri Allah mahalicci mu shi ya faɗa mana mun yadda ko duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne idan ku har ya tabbata kahirai ba su son mu da alheri falan ya na li ayi khairin in ku muka zaɓe su kan wani aiki wani mukami wani shugabanci ba za su kai mu ga alherin ba don Allah ya ce ba su son mu da alheri mahama kana al'amru walihaza ya harumu an yi lahum sulta don haka haramun ne a ba su iko alal musulmi in dai kana da hali karka yadda da hannunka ya zama kafiri ya samu iko a kan musulmi inda hali la fi ta wajen tsarawa ne wala fi nizami ko ta wajen misali zanawa ne ko ta tsarawa wala fi ayi in kai ko ta komai bal yajibu an yakunu ta hata imratul muslimi duk yadda za a yi kai kokari kaga cewa suna kasa da musulmi ba su ake sama ba kar ka yadda wa tahta tadbirihim ma amkana yanzu suna ƙarƙashin shirin musulmi duk inda za a iya yace to akwai halin da ake kaiwa wanda dole sai an yi cuɗanya da su ko ya dasta an bihin to in ko har zai kai ga dole he mun nemi taimakonsu muna cuɗanya da su to ya zama dai tunanin mu shine abin nan da Allah ya faɗa ba su mu wannan tunanin ya zauna a mu ba muna cuɗanya ba to wannan fa tunani ya zauna a cikin hankalinmu cewa ba su mu ko da taimako za mu je nema gurinsu fa inna ma nasta'inu bihim li idraki masalihina muna neman taimakon su ne abin da zai zanya gyara ya kawo maslaha ma mu. wa hum tahta sultatina ya zamanto dai su din suna ƙarƙashin mu ala kulli halin li'annahum yace don ku su kafirai lawista ta'u da za su iya an yamna alƙatura da za su iya hana ruwan sama ga musulmi bu al'ardi kuma da kafirai za su iya hana ruwa ya ɓuɓɓugo ta ƙarƙashin ƙasa a ƙasan musulmi ya ce lafa'alu wallahi da kafirai sun yi inda hali kafiri zai hana a yi muku ruwan sama in ji muhammad bin salih al-usaimin me yasa ya faɗa don allah ya ce min khairin komi ƙanƙantan alheri arne bai son ka da shi ko dai ka yarda da annan ko ka yarda da maganar Allah in ku ka yarda da maganar Allah to dole ka ɗauka ma ya waddu allazina kafaru wal min ahlil kitabi wal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum in ma baka yarda da fassara ta baka nemi fassaran Hausa me ake nufi min khairin min rabbikum komi kankantan alheri kahiri bai ka da shi yace idan don haka fa yajibu alaina al-hazara wajibi ne mu yi hattara min mukhaffafatihim irin tsare-tsaren da suke yi na cutar da musulunci wa an na kuna da'iman ala su'i zannin bihim kuma wajibi ne duk inda musulmi yake zama yana da tunani mara kyau game da kafiri kada ya zama yana kyautata tunani da kafiri shi yasa duk sa'ilin da kafiri ya samu dama sai ka ga musulmi yana nadama saboda ka daɗe kana masa tunani mai kyau ai ba zai iya yi ma ha'inci ba ba zai iya maka kaza ba abinda ko tuni Allah ya faɗa ma a Qur'ani ya ja hankalinka sai ka ce a duk bai faruwa yace wajibi ne karka ta zato makafiri wajibi ne komai kyan halin sa ya zama kana masa mummunan tunani cewa zai iya yin abin da duk baka tamani kaga in kana da wannan to kenan ko da gaba ya ta san masharrinsa dama kana da shiri yace in kuwa ka kyautata zato gare shi yace li anna ihsanu dhanni bihim fi ghairi mahallihi to ka aika ka aje kyautata zato a wurin da bai dace ba eh, don Allah shi ya faɗa kuma kai musulmi ne ka ko yadda da Qur'ani ko ka yadda da Qur'ani sannan manzon Allah ya faɗa sai ka zaɓa ko dai ka ɗauki na Allah ko ko ka ɗauki tunaninka wai mai Allah ya faɗa gaba don kar ma ku ɗauka maganar ba da gaske ake ba ha antum ula'i tuhibbunahu antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور to wadancan ayoyin in kaga kana gardamin fassarar su wannan kuma ya za a yi ha antum ula'i tuhibbunahum ku waɗannan musulman ku kuke son su wala yuhibbunakum su ko ba su son ku ya za ka yi da wannan ku ke son su su ko ba su son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna imani da littafi duka kun yadda da taura inji zabur qur'an don haka ba ku bambanta kun yadda da annabi isa annabi musa annabi muhammad kun yadda da kowa kun yadda da allah kaga ku ya kamata ma a suranta da mutane da ke son zaman lafiya Wai za la kukum in sun haɗu da ku qalu amana su ce muku ayi mu ma mun yi imani Wai za ka lau. in sun keɓe. abbu alaikumul anamina min gaizi. wallahi cizon yatsu suke saboda takaicin ku duk inda kafiri ya keɓe yana ciza yatsansa yana takaicin alherin da ya samu musulmi Allah ya ce kul mutu bi ka ce ku mutu da takaicin ku inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin kiraza ya ce gaba إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط in tamsaskum hasanatu in abu mai kyau ya same ku ta su'uhum yana bata musu rai in ji Allah madaukaki wa in tusibkum sayyi'atun in kuwa mummuna abu ya same ku yafrahu biha sai su yi murna da sun ji bala'i ya auka wa musulmai zai ta farin ciki amma alheri in ya samu musulmai ba sa so wa in tasbiru inda za ku yi hakuri wa tattaku ku kiyaye Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a kullakullan da suke yi ba zai cutar da ku da komi ba inna Allah bima ya'maluna muhit Allah mai kewaye abinda suke aikatawa ne jama'a a antum a'lamu amillah da ku da Allah waye fi sani da ku da Allah waye fi sanin alheri eh, ku kuka san ku kun san yanzu iyakan ilimin ka ka san yau da jiya shi ku Allah ya san gobe Allah da ya halicce ka ya halicci duniya ya san farkonta har ƙarshen ta ce ma waɗannan ba masoyanka bane sai ka ce a'a masoya na ne to ko lamarin hijabi bai isa ku gane makiyan mu ne hijabi kurum ka ɗauki darasi guda na musulunci shine darasin hijabi akan hijabi kadai duk inda musulmi yake a duniya ya san kafiri bai kaunarsa ƙasa nawa ne a duniya suka rattaba hannu suka yi doka hijabi haramun ne a ƙasan baka da labari ƙasa ce gaba ɗayanta za ta yi doka haramun ne a ga wani ya ɗora hijabi ko da irin hijabin nan na ƙarya waɗanda 'yan boko ke ɗorawa irin 'yan jami'a a ɗauko a ɗan ɗora a kai kana hangen wuya ko irin wannan wallahi a ƙasashen haramun ne ba ma hijabin da ya kai ƙasa ba ba ku taɓa ji ba kuma fa suke cewa akwai 'yanci ko ɗan adam yana da 'yanci ta ina 'yancin ɗan adam ɗin yake in ko gaskiya ne suna da awar dan adam yana da yanci ai ya kamata a bar musulmi yayi yancinsa ko sannan abinda musulmin nan yake ba takalan wani bane rufa kansa fa yayi bai son wani ya ga wani sashi na jikinsa wai ya aka ce ba a yarda ba sai yayi tsiraici kowa ya hanga akan wannan an yi doka kasashen duniya da yawa babu mamaki ba ku taba ji ba abin na fa tun daga nesa yana aukuwa fa zuwa yake tun kuna ai ƙarya ne ba zai faru ba yanzu gashi abin ya fara isowa jita-jitan ainan gaba ma za a hana auren mata hudu a ƙasar nan to daga wannan jita-jitan ku tsaya kuna ai ba zai faru ba kaza wallahi wata rana sai ka ji abin ya je gaban 'yan majalisa yanzu ana shirya doka ba mai sake auren mata fiye da ɗaya kai kana tunanin eh ai za a gayyade iyali baka san abin da suke targetin shine fada da karantarwar annabi Muhammad duk inda duniya ta kai ga zama lafiya wallahi kafiri tunaninsa musulmi kar ya zauna lafiya kwanan nan naga wani abin da kafirai suka shirya mara kyau ga wanda ke so wallahi zan nuna masa ai kun sani an yi ƙoƙarin a gasan kyau a ƙasan nan wanda ya kawo tashin hankali aka ɗauke wannan gasa to ƙarshen ta sai suka ɗinka wa matan mata kasan irin kayan da suke sawa na tsiraicin nan wanda daga rigan mama shi kenan sai fan ko da shi suke irin wannan gasan kyau ne ko me ake cewa ko fashion to irin wannan kayan sai aka ɗinka jikin kayan aka rubuta la ilaha illallahu muhammadun rasulullah suka rubuta shine uniform ɗin wannan karuwan da take contest ɗin tunda mu ba mu ƙauna wato ba mu ƙaunar wannan tsiraici muna buƙatan hijabi to uniform ɗin da aka yi wannan bari a yi da kalmar shahada shin wannan takalan mu suke ko ko a'a yanzu waɗanda ke wannan su ne maƙaunatanmu abinda Allah ya faɗa kuna musantawa Allah shi samu gane to min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu ya bi rahmatihi man ya sha. wallahu zul azim ka san akwai musulmin da yake da rauni yana ganin in ba a yi da kafiri ba ba za a zauna lafiya ba ƙarya yake wa yake rike da alheri falala baki ɗaya a hannun Allah take ka kyale batun cewa Bush ya yi ƙarfi Amurka na da ƙarfi Rasha ai anni ya ce wallahi alheri bai hannun kafiri yana hannun Allah kuma ya tasu bi rahmatihi man ya sha Allah yana keɓe wanda ya nufi ya bashi shi rahamarsa barazana ce wanda kafirai yan uwansu sun gane su kansu cewa barazana ce ba su da komi wallahi banda Allah ba wanda ya mallaki alheri Allah kaɗai shi ya mallaki komai don haka kar ka yi tunanin kafiri zai iya baka ko ya hana ka ka bar wa Allah al'amarinsa kar mu manta hadisin hanzala wanda yake sahihu turmizi hadisi na 2043 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'alam أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله laka. ka sani da duniya za ta haɗu a kan cewa za ta taimaka maka da wani abu annabi ya ce wallahi duniyan nan ba za ta iya taimakonka da komai ba sai abin da tuntuni Allah ya rubuta za ka samu duniya ta haɗu akan za ta taimaka ma da wani alheri manzon Allah ya ce wallahi ba ta iya taimaka ma da wani abu saɓani wanda tuntuni Allah ya rubuta za ka samu kuma ko da ba su haɗu ba sai ka samu walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in kuma da duniyar zata ta haɗu akan ta cutar da kai lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka duniyar ba za ta iya cutar da kai da komi ba face abu ne wanda tuni Allah ya rubuta zai same ka Allah ya riga ya gama komi duk abin da zai samu dan adam an rubuce abin da zai same shi na alheri yana rubuce wanda zai same shi na sharri yana rubuce don haka kar ka yi tunanin akwai wani alherin da zaka iya samu a duniya ta hannun kafiri wanda baka samun shi a hannun musulmi mu gyara tunaninmu don Allah مطلق آية مجيتك قبل رمى ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Allah ya ce manan min ayatin aunin siha babu wata ayar da za mu ɗauke hukuncinta aunin siha ko mu jinkirta saukan hukuncin na bi khairin min hafa ce mun kawo wadda tafi wannan alheri au misliha ko kwatankwacinta alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba Allah mai iko ne bisa dukkan komai alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أشي بك سني بأن الله له ملك السماوات والأرض ملكي نسما دا قصة دنا شنه إيكون سما دا إيكون قصة ملكا الله دي wa malakum min dunillahi min waliyin ku kuwa musulmai ba ku da wani majibinci kuma bayan Allah wala nasirin ko mai taimaka muku kun ga waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar mana da cewa Allah yakan shafe wata aya kuma yakan jinkirta saukan wata aya to wannan aya da kuke jinta ita ma tana misilta mana kiyayyar Yahudawa wato su Yahudawa tun farkon musulunci binsa suke yi sau da kafa suna cin sawunsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fama da su shi yasa musamman aka ware suratul baqara domin su ya yi fama da wato sharri irin na yahudu da ƙiyayyansu suna bin duk wani abin da ya zama na karantarwa musulunci he suna ƙoƙarin su warware shi su jefa rikita rikita a ciki don su dagula hankalin jahili wato su sa shi ya yi ridda da su sun ƙi musulunta wannan yana cikin abubuwan da suke yi na sukan musulunci sai suka ce a'a yaya za a ce ƙur'anin da ake saukar wa muhammadu akan shafe wani hukunci bayan da an saukar daga baya kuma a shafe a'a shi allah da ya saukar ina ce ya san jiya ya san yau ya san gobe to don me ba zai saukar da abin da har abada ba za a ɗauke ba kuma sai ya saukar da wani abu bayan an kwan biyu sai ya ce ya share an canza wannan hukunci da wani anya ku kuna tunanin musulunci nan gaskiya ne kuwa kaga sun samu wata gaba ko da za a jefa shubuha a cikin tunanin musulmi shine Allah ya saukar da wannan aya don martani gare su wanda har zuwa yau ba su baccin samun musulunci ba komai daɗewa kana ganin littafi na hitowa bayan wani lokaci sai kaga wani littafi ya hito wani kafiri ya rubuta yana sukan musulunci ta wannan gefe sai hankali ya kwanta tun sai kaje wani kafiri ya rubuta wannan ya gwada muku abin da Allah ya faɗa tun daga farkon musulunci har zuwa ƙarshen duniya kafiri bai kaunarsa don ba a yi ba yanzu karka yi tamanin ba za a yi ba sa ido kana ganin kamar yanzu ana zaman lafiya ko can wani lokaci ya ji sun fito da wata katuwar rigima duk inda ka ji rigima ta bayyana a duniya ka tabbata wallahi musulmi ba shi ya jawo ta ba takalarsa aka yi musulmi bayi da tsokana to nan da nan sai a ɗauko su a rubuta littafi ana sukan musulunci ta wannan sashi a soke shi ta wannan tsari suna sukan musulunci ta wannan gefen a zamanin manzon Allah suka ce kai akwai shakka to ire-iren wannan aya suna da yawa misali a suratul furqan suka ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alquran allazina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا ودن suka kafirce suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida waya za a ce ba a saukar masa da littafin rana ɗaya ba kaga nan ma sun samu wata gaba dan za a jefa shubuha rikita rikita a tunanin jahili a Muhammadu a shekara uku aka saukar mar da Qur'ani to yaya ake saukarwa kaɗan kaɗan me ya hana a saukar rana ɗaya ku lura da kyau a taura lokaci ɗaya Allah ya saukar da shi ga annabi Musa alaihi salam amma rubuta a taura kafin a halicci annabi Adam da shekara arba'in kun ga kenan ma tuntuni a taura na can a rubuce a wajen Allah don haka lokacin da Allah ya tashi bayan annabi Musa a taura ya ba shi gaba ɗaya annabi Musa da ya kaurace ma banu Isra'ila ya tafi kan dutsen Tur ya gana da Allah ya kwana arba'in abin da ya kai shi kenan ya karɓo wannan sako annabi Isa alaihi salam shi ma an bashi injil lokaci guda sai suka ce a to shi Qur'ani kuma sai zo nashi da tsari daban shekara 23 dan kadan kadan kadan anya da gaskiya me ya hana a saukar lokaci daya shine Allah ya ce musu abin da kafirai suke faɗa kenan kazalika Allah ya ce to haka muka yi nufi mu saukar ma da Qur'ani kaɗan kaɗan me yasa ga hikima linusabbita bihi fuqadaka saboda mu karfafa zuciyarka da saukan Qur'ani domin idan Allah yana saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan yana shiga zuciya yana natsuwa tare da darasin da aiki littafin zai fi zama a zuciya akan a ce lokaci guda aka saukar warta lahu tartila kuma mun jera saukansa jeri wato mun jera saukansa da kaɗan da kaɗan har aka kammala shi wala ya atuna ka bi masalin wala ya atuna ka bi masalin illa dina ka bi haqqi wa ahsana tafsira wala ya atuna ka bi masalin ba za su kawo maka wani misali ba illa ji ina ka bil haqqi ce mun je maka da gaskiya wa ahsana tafsira da kuma fassara da tafi wannan abin da suka gaya maka yanzu kaga abin da Allah ya faɗa ai sai kama hankalin ko a ce yau an baka littafi littafi kamar girman qur'ani na a ce an baka shi yau ana son ka haddace shi ka fara aiki da shi daga yau kaga aiki ya same ka to sai zama ana saukar da shi ana kiyaye rayuwarka ana kiyaye rayuwarka tun daga rauninka ana baka abin da zaka iya yi lokacin da imaninka yake da rauni ana kiwatan ɗabi'arka har dai aka kawo abin da an tabbata ka ƙosa sannan aka ce ka yi shi kaga musulunci sai ya zama ya karbu a wajen larabawa don haka yasa ba irin abin da turawa ba su yi ba su ga cewa sun mai da larabawa sun zama kafirai abin ya gagara ba zai yiwu ba annabi kafin ya mutu ya ce ya isa shaitanu shaitan shi kansa sai da ya ɗebe tsammani za a sake bautansa a arabian peninsula in ji manzon Allah kafin annabi ya mutu ya ce sai da shaitan ya ɗebe tsammani shaitan ya fidda tsammani har tashin kiyama kafirci bai shiga garin madina jama'a ku lura da wannan ba zai yiwu ba saboda irin tsarin tarbiyyan karantarwa na manzon Allah ba lokaci ɗaya aka saukar da ƙur'anin ba a hankali da kaɗan da kaɗan yana bin jikin sahabbai ana horonsu ana musu tarbiyya aya ta sauka ana wannan aya daga baya a canza hukuncin a kawo da tafi wannan ƙarfi da hakanan da haka nan dai suka ƙosa yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul Isra'i ya ce wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلنا فالله يتشي دا قسكيا مكا سوكا دشي وبالحق نزل كما دا قسكيا يسوكو da gaskiyan muka saukar da shi ƙur'ani kuma abin da ya kawo shi kenan wa ma arsalnaka ba mu aike ka ba ya kai Muhammad illa mubashiran wa nazira face ka zama albishir da kuma gargadi wa qur'anan shi wannan abin karatu qur'anan faraqnahu wannan abin karatun Qur'ani faraqnahu mun rarraba saukansa mun rarraba shi mun karkasa shi daki daki li ala nasi saboda ka rika karantawa mutane ala a bisa jinkiri a hankali kaɗan-kaɗan. kana koya wa mutane shi yasa bamu saukar da shi lokaci guda ba wa nazzalnahu tanzila muka dinga sassaukar da shi sassaukarwa kadan kadan har dai aka cika sai Allah ya ce a hau ul aminu bihi أو tuminu. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا الله يقول آمنوا به أو لا تؤمنوا كغير مسكو كوي إيماني دشي كو كركوي إيماني دشي دود Allah da ya saukar da rahamarsa kuma mu za mu yi imani da shi da ikon Allah. yana da kyau ku sani babu shakka musulunci din nan ya sauka da hikimar Allah da kuma wani irin tsari na daban wanda sauran addinai ba su zo da shi ba Allah ya saukar da shi da wata hikima da wani irin tsari wannan tsarin da Allah ya saukar da musulunci da shi wallahi shi ya hana kafirai su ci nasara a kansa saboda Allah ya tsara masa wasu matakai ne na musamman domin haka ya sa musulunci yake saukowa yau a ce musulmai su yi wannan gobe a hana jibi a canza hukunci sai yahudawa suka ce ah to ya za a yi haka kuwa ai bai kamata a ce tunda Allah ya san abin da zai auku ga dan adam nan gaba a tun ana ciccanza hukunci ba a saukar da hukunci guda mana in ba ku misali da giya ita giya ta samu ayoyi guda uku kashi uku saukan eh, ta samu matakai uku wato wajen eh, hukuncinta kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa ka duba manahilul irfan littafin azzarkani juz'i na farko shafi na ɗari da ɗaya da ya kawo hadisin abdullahi bin umar da yake cikin almusnadu tayalisi abdullahi bin umar ya ce nazalat fil khamri salasu ayatin ayoyi kashi uku suka sauko dangane da hukuncin giya wato ita giya ba rana ɗaya Allah ya haramta ta ba a hankali a hankali sai da ta samu matakai uku kafin na aka haramta ta fa awwalu shay'in abu na farko da Allah ya saukar game da giya ita ce aya ta suratul baqara aya ta 219 yas'alunaka anil khamr yas'alunaka anil khamr wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر الله يجزنا تنبيا كجمد هكونش جيادة تشاتشا a farkon musulunci kenan lokacin imanin sahabbai yana da ɗan rauni to da sai sahabban su zo su ce to ya rasulullah ina hukuncin kaza Allah bai ce kar ku yi komai ba amma saboda su suna da shauki suna da sha'awar su san me ya kamata su yi me ya kamata ka su yi ya ce ya rasulullah ina hukuncin kaza ya rasulullah ina hukuncin kaza ranar suka zo ga manzon Allah suka ce ina hukuncin giya da caca bai dai ana sha gidan kowa da shi to a farkon musulunci Allah ta tabaraka wa ta'ala ya bar wa mutum ya yi aiki da tunaninsa farkon musulunci duk abin da tunaninka ya baka cewa bayi da kyau to bayi da kyau a wajen Allah abin da tunaninka ya baka yana da kyau to je ka yi kaga musulunci ya tafi kenan tare da tarbiyya da kuma tsari irin na rayuwa na dan adam Ka ce ya tsalo na kalil khamri wal maisiri sai Allah ya ce to ka ba su amsa ka ce musu fihi ma ismun kabirun ku je ku yi tunani giya da caca dai ciki akwai laifi mai yawa wa manafi'u linnasi sannan akwai amfani kuma da mutane ke samu kaga sai ku kwatanta da amfanin da ake samu a jikin giya da caca da laifin da ake samu a jikin giya da caca wanne yafi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kuma za ku tare da cewa illar da ke cikin giya da caca tafi amfanin da ake samu kaga sai aka yi shiru wato ba ana nufin cewa kar ku yi caca kar ku yi shagiya ba mm to ku dai ku gane a sharri na nan a cikin su tunda akwai sharri to ya rage naku wato in kaga dama ka bari in kaga dama ka yi wannan shine hukunci na farko don haka sai ya zamanto daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka ma bar sha din da aka ce musu to an ba da zaɓi kamar sai da umar bayan ma ya bar sha ɗin ya dinga addu'a addu'a yake Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan wannan bayani ya Allah bai gamsar ba ya Allah ka mana bayanin da zai gamsar da mu hukunci ɗaya akan giya ɗin nan saboda lalle mun fahimci kuwa cikinsa akwai akwai cuta mai yawa Abdullahi bin Umar yace to wannan shine matakin farko da Allah ya hani game da giya ba a hana musulmai sha ba amma an gwada musu cewa cikin giya babu alheri illa kawai ka yi amfani da tunaninka in ka ga ya dace sai ka bari to da yawa dai akwai waɗanda ba sa son su bar kurɓaɗin suka ce ya rasulallah da'ana nan tafi ubiha tunda da ya ce akwai amfani a jiki ya rasulallah ka bari mu ci gaba da ɗan more abinmu kada matsa hmm? kada a matsa a saukar da hukuncin da ya fi wannan kama qala Allah yadda Allah ya faɗa fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin to to da'ana nan tafi'u ubiha. Eh, a bar mu amfani da abin mu sun roki annabi kai tsaye fa suke gaya manzon Allah annabi ko bai ce musu komai ba bai ce eh ba bai ce a'a ba saboda a wannan lokaci da imani yake da rauni in an ce a bar shan giya ba bari za a yi ba kun ga ba hikima ko sai aka bari wani sashi ah, na musuluncin ya zamanto ya fi karfafa ga sahabbai suna samun ƙarfin tauhidi sannan a jinkirta ire-iren waɗannan hukunce-hukunce masu zafi sai daga baya ana na a kwana a tashi abdullahi bin umar ya ce sai Allah ya saukar da aya ta suratul nisa'i aya ta 43 ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata la taqrabu salata wa antum sukara حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna sai kun san abin da kuke faɗa kun ga yanzu an ɗauke wancan zabi da an ba da zabi ka gaya musu fihi ma Kabiru kabirun wa manafi'u lin-nasi ko to giya dai akwai ɗan amfani da ake dan samu tun da wani kasuwancin sa kenan yana samun abin da yake ci wa manafi'u linnasi kuma akwai akwai laifi akwai amfani da mutane ke samu to yanzu sai Allah ya ce la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin mayi kaga an share wancan wancan dan zabi da aka baku yanzu babu shi in dai sallah za ku yi to kar wani ya sha giya ma an gama sallah babu laifi kuma sai ka je ka kurba hatta alamu ma ta ne sai kun san abin da kuke faɗa kun ga an ma faɗi daidai kimar buguwan ku san abin da kuke faɗa in kana da hankali yadda ka san irin kalmar da ke fita bakinka to ya kamata kai sallah amma har idan lokacin sallah yayi kana faɗin magana magagi baka baka iya gane me kake faɗa to kar kai sallah dalilin sa kuwa hadisin da yake sahihu sunan abi daud hadisi na 3318 yana sunanu tirmizi hadisi na 326 yana sunan nasa'i da al-mustadrak na al-imam al-hakim mujalla na shafi na 307 sayyiduna ali da kansa ya ba da labarin nan mun sha faɗa ya ce ana nan wata rana a garin madina sana'a lana abdurrahman bin auf ta'aman sai abdurrahman bin auf ya shirya mana abinci musa habbai ya shirya abinci abdurrahman bin auf mai kuɗi ne daga cikin sahabban manzon Allah mawadaci ne to yana da halin kirki haka nan wani lokaci sai shirya abinci ya kira jama'a da talakawa a zo a ci abinci yana da wannan hali kasan akan samu irin su har wannan zamanin za ka ga mutum ne mawadaci wanda zai dafa abinci ya kira jama'a ya ciyar da su to haka abdurrahman bin auf kan yi a zamanin abdurrahman bin auf sai yasa aka dafa abinci da aka dafa abinci inji sayyiduna ali fada ana sai ya kira musa habbai muka haɗu wasa ƙana ya shayar da mu kuma min alhamir bayan mun ci abincin ya kawo giya ya ba mu to ai ba laifi duk lokacin ba a hana shan giyan ba ya cikakken liyafa an ci an sha sayyiduna ali ya ce fa akhazatil khamru minna ai ko giya ta kama mu sosai nayi tatil inji sayyiduna ali yace a lokacin nan kowannen mu yana yayi dimimi wa hadarati salatu sai ga lokacin sallar magariba yayi wato har rana ta faɗi suna abu daya ana ta shan giya bayan rana ta faɗi lokacin sallah an kira sallah to ya kamata a yi sallah kafin a watse sallan bugaggu faƙaddimu ni sai suka gabatar da ni suka ce to kai ne liman sayyiduna ali yace ni kuwa na yi tatil a lokacin nan qara'atu sai na karanta kuliya قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون da dukkan su bugaggu ne suna shan giya ra'ayi zalla mu muna bauta abin da duk kuke bauta a to wannan yana cikin dalilin da yasa Allah ya ce to in za a sha giya nan gaba banda sallah ita sallah yanzu a yi ta tabbata yana cikin hankali kun ga dai duk da haka ba a hana ba don an sa a lokacin an hana ma ba za su bar sha ba to kuma saurari wani labari wanda shi kansa na ali abin ya faru da shi duk da haka nan ba a haramta ba yana sahihu muslim hadisi na 1979 na ali ya ce asabtu sharifan ma'a rasulillah fi magnam yawm badr a lokacin da aka yi yakin badar na samu ganima ganima rakumi guda wani rakumi lafiyayye aka bani a bayan gama yakin badar yaki na farko da aka yi to bayan na samu wannan raƙumi guda wanda a duniya duk ba abin da na mallaka ban da wannan rakumin wa atani rasulullah sharifan ukura sai manzon Allah kuma ya kira ni sai ya ce to ga wani rakumi kuma na baka wannan nawa ne na baka kyauta ka sayyidina ali ya ce sai zan ina da raƙumi guda biyu to lokacin an riga an dawo madina an yi yakin badar manzon Allah ya bashi auren fatima to amma ana shirin walima to don haka sayyidina ali sai ya amfani da waɗannan raƙuma guda biyu ya ce sai ina ta ƙoƙarin in ga cewa na tara dukiyar da zan shirya walima na aure na da fatima yar manzon Allah hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1979 fa anaqtuhuma yawman inda babi rajulin min al ansar wata rana sai na taho cikin garin Madina da raƙuman nan guda biyu na durkusar da su a kofar gidan wani mutum mutumin yana cikin musulman Madina wa ana uridu an ahmila alaihima idkhiran li abi wato akwai ciyawar baba da na sara wato ina son in ɗora ma waɗannan raƙumai zan kai wa majema akwai majema yahudawa a garin madina zan kai musu in sayar musu wannan baba din da wannan kuɗi nake tarawa har dai in samu abin da zan yi walimar aure na wa ma iya sa'igun min bani kainuka har ma ga wani na samu wani majemi wani wani bayahudi na kabilar banu kainuka ya yadda zai sai wannan ciyawar da na abin ga to na zo na durkusa da waɗannan raƙumai fa astau'inu bihi ala walimati fatima ya ce to bayan eh, shi ne wanda al'imamun nawawi yake cewa wa fi hittikhazul walima lil ursi sawa'un fi zalika min mallahu malun kasirun wa man dunahu wannan kissa ko ko wannan hadisi na sayyiduna ali ya isa ka gane cewa walima tana da ƙarfi a sunnar manzon Allah tunda sayyiduna ali kaga baya ga cewa ya samu damar auren fatima amma duk da haka gashi ya sa wa kansa ɗawainiyar sai ya tara kuɗin da zai yi walimar auren ashe kun ga walima tana da ƙarfi yana gwada cewa abu ne wanda ake so mutum ya yi yana da dukiya da yawa ko ko a ba shi ma da wadata talocin ka ana ana son ya zamanto kayi walima ya ce wa kad sabaqatil mas'alatu fi kitabin nikah an yi bayanin nan wato a babin nikah a cikin littafin nasa na sahihu muslim ya ce wa fihi jawazul isti'ana alal a'ma fil a'mali wal iktisab bil yahudi wannan labari na na ali yana gwada cewa halal ne mutum ya yi mu'amala na kasuwanci da cinikayya da bayahudi kun ga kenan sahabbai na cuɗanya suna harka ta kasuwanci da yahudawa wannan musulunci bai hana ba manzon Allah shi kansa yana mu'amala ta kasuwanci da yahudawa musulunci bai hana ba za ka yi aiki waje guda da kafiri za ku yi amma dai abin da ake so ka san addinin ka shi ma ya san haddin nasa kada wani ya shigan ma wani yace wa fihi jawazul ihtishash litakassubi wannan yana gwada cewa ashe mutum ya tafi yana yanko ciyawa ya zo ya sayar wata sana'a ce mai daraja tun daga babban sahabi ya yi ta sayyiduna ali ya riki sana'ar zuwa ya yanki ciyawar baba ya tara saboda ya zo ya sayar wa bai uhu annahu la yankusul muru'a da a ce wannan sana'a ta mutum ya shiga daji ya yanki ciyawa ya sayar da a ce yana ka da mutunci da mutum kamar sayyidina ali bai yi wannan sana'a ba tun da kaga sayyidina ali ya yi wannan sana'a ya gwada cewa sana'a ce mai daraja sai ya ce wa fihi jawazu bai'il wuqud li sawabin kun ga wannan ya gwada daidai ne mutum ya yi ciyawa ya saida ma arne ko ya yi itace ya sayar ma arne ba ruwanka mai arnan nan ya dafa da shi ko giya ya dafa abinci ya dafa wannan babu ruwanka kai dai ka san ka sayar masa da ice wanda ko halal ne kai tsaye tunda abin da ka sayar masa din musulunci bai haramta ma ba wa mu'amalatihim wannan ya gwada halal ne ya zamanto musulmi yana mu'amala da kafiri sayyiduna ali yace to wa kana rasulullahi a atani sharifan min al-khums yawma izin falamma aradtu an abtaniya bi fatima binti rasulillah sa'ilin da nayi nufin in tare da aisha wato bayan aure na ta tare wa attu rajulan sawaga min bani kainuka a yartahilu ma'i sai nayi alkawari da wani bayahude wanda wannan bayahude majemi ne muka yi alkawari da shi akan cewa zai zo zan kawo masa baba zai saya yartahilu ma'i wala ti bi iskirin aratu an abi ahu min sawagin wato amma za mu tafi da shi wurin da na ɗaura rakumai na wurin da ciyawan yake taya ni abin nan ɗaurawa da kuma ɗorawa da sauransu sai in kai mishi muka yi wannan shiri da shi asta inu bihi fi walimati ursi yace abin da yasa nake ta wannan kokari saboda in tara kuɗi da zan yi samu damar walima ta da auren Fatima yace fa baina ma fa baina ana ajma'u li sharifiyya mata'an min al aktabi to ni na tafi can ina ta shirya kayan da zan dora ma din wal gara'iz wal hibal da sauransu ina shirya igiya da algararan da ake abin nan ake sawa da abin nan eh, wato eh, kamar siddin da zai dora ma dabban da sauransu duk yana can yana shiryawa shi bai sani ba ashe kofan gidan da ya daura waɗannan rakumai guda biyu din shi wannan mutumin a cikin gidan ana shan giya wa sharifa ya munakhatani ila jambi hujrati rajulin min al-ansar wato waɗannan raƙumai na durƙusar da su ne a gefen ɗakin wani mutum daga cikin musulman madina wa jama'atu hina jama'atu ma jama'atu bayan na gama tattara abin da zan tattara na shirya igiya da komai ina zuwa wajen raƙumai na fa idza sharifa ya qadij tuni bat matuhuma ina zuwa sai na ga raƙumai na ba su da tozo a'a in duba da kyau sai na ga an yanyanke tozon kun san tozo na raƙumi ko sai ya ga da ya zo sai samu an to zan rakuman nasa guda biyu a'a in juya gefe wa buƙirat kawasiruhuma sai na ga gefen cikin an faffarke wato raƙuman duk suna mace na samu gefen cikin an farke wa ba da hima har an saka hannu an yanko hantansu an tafi shi yana can yana shirya igiya zai kawo ya dora ma raƙumai shi har an gama da raƙuman ya ce falam amliku aina ya wallahi ban iya rike ido na ba sai na kama kuka kawai in ji sai na ali wato haushi ya kama shi sai ya fashe da kuka hina ra'aitu zalikal manzar minhuma yace abin ta takaicin yamin yawa wanda shine al-Imam an-Nawawi yake cewa abin da ya yasa Sayyiduna Ali ya kama kuka ba wai ta takaicin yayi rashin waɗannan rakumai guda biyu bane a'a abin da sa shi kuka ya ce hazal buka wal huzun alladhi asabahu sababuhu ma khafahu min taqsirihi fi haqqi fatima radiyallahu anha abin da yasa sayyiduna ali ya fashe da kuka a wannan lokaci saboda tunanin zai gaza ta wajen hidimar auren fatima kuma yar manzon Allah wajihaziha wal ihtimamu bi amriha wannan zai gwada cewa ya gaza ta wajen himmantuwa da al'amarinta abin nufi shine duniya idan ta yana kan wanda ya auri ‘yar manzon Allah, ku lura da kyau, idan ya daraja wannan auren, to ya zama abin misali ga duniya, idan ya wulakanta wannan auren, ya zama abin misali ga duniya, don haka sai da na tamfar ya shiga tsaka mai wuya, ko da ba shi da hali dole ya nemi abin da zai yi ƙoƙari ga cewa ya walima don ya daraja auren nan, saboda a dalilin haka a samu damar. kyautata yabo ma ita Fatima dangane da aurenta da shi da kuma kyautata yabo gare shi to sai gashi irin wannan abu ya auku shine fushi ya tsananta gare shi ya fashe da kuka wanda idan bai kyautata wa Fatima ba wasu za su iya gani kamar bai ma kyautata wa manzon Allah bane saboda annabi ya faɗa ya ce Fatima wata tsoka ce na jikina duk abin da ya faranta mata rai ya faranta min abin da ya bata mata rai ya bata min in ji manzon Allah to bai kamata a ce ya yi wani abu da zai gwada bai kyautata mata ba ta wajen aurensa da ita al nawawi ya ce wa lam yakul li sharifai ne ba wai rasa waɗannan raƙumai ne ya sa sayyidina ali ya fashe da kuka min haisu kuma min mata'id duniya ai raƙumai biyu din nan wato jin daɗi ne na duniya bal lima qaddamnahu dan ya rasa su ba zai yi kuka ba illa kawai wancan dalili yasa sayyidina ali ya fashe da kuka sayyiduna ali yana kuka yana tsaye yana kallon rakumansa da takaici ya ce sai na ce man fa'ala haza wane ne wanda ya mun wannan aiki kalu mutane suka ga yana kallon raƙuman nan yana kuka suka zo kusa da shi suka ce ah kana so ka san wanda ya maka haka sai ce eh. ka ce fa'alahu hamzatu bin abdul muttalib ai hamza dan abdul muttalib shi ya zo ya fiffille tozo raƙumman kaɗin nan ya farke cikin raƙumman ya cire hantar ya tafi kuma kun san hamza baffa ne ga sayyidina ali shi kansa ina hamzan yake sai ya ce wa huwa fi hazal baiti ai yana cikin gidan nan gidan da ka ɗaura raƙumman na a kofan gidan yana nan a ciki fi sharbi min al ansari akwai wasu musulman madina al'ansar suna nan sun haɗu suna ta shan giya Ah, ganiyatun fatiya akwai eh, kaina akwai wata mace da tana tarera musu waka wa ashabahu abin nan faqalat fi gina'iha to lokacin da ake shan giyan nan ita wannan matar ka san baka raba matar banza a wajen a mashaya ko Ta wannan tun farkon duniya haka yake akwai wata na nan mawaƙiya tana rera waka suna shan giya sahabban annabi lokacin da suka sha giyan suka sha giyan ita wannan mawaƙiyan sai ta ce ala ya hamza li shurfin nuwa ya kai hamza ai ga wasu raƙumai nan a waje masu manyan tozo ina ma ka je da takobinka ka fille su tana masa waka tana kirara shi shine hamza kawai sai zare takobi ya fita bai ma san raƙuman waye ba yana zuwa ya fille tozon waɗannan kaga kenan mawaki ba ƙaramin fitina ne bane ga hitinar waka ga ya hada da na giya wa bakara khawasira yana zuwa ya Yahuda raƙuman fa akhadha min akbadihi ma yayyanki hantan yazo ya jefar a gaban ta yace a je a gasa ya zauna yayi mirsisi ka san ya bugu tilis sayyidina ali yace na bude kyauran nan naga ga hamza nan a zaune ga takobin nan ga hantar yayan yayan ku ba shakka ya jefa ma ita wannan abin nan mawakiyar sayyidina ali yace na rasa me zan yi gashi bafana ne fantalaktu sai na tafi hatta adkhula ala rasulillah har dai na shigo ga manzon Allah na samu annabi yana zaune ina zuwa da gani na wa inda hu zaidu bin harisa na taras da akwai zaidu dan harisa yana zaune kusa da manzon Allah ba zaidu bin sabit da muka faɗa ba akwai zaidu bin harisa wanda ya girma a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace fa arafa rasulullahi fi wajhi alladhi laqitu da ganin fuska na manzon Allah sai ya ga alama na taho raina a baci fa qala rasulullahi sai manzon Allah yace malaka me ya same ka qultu sai nace ya rasulullah wallahi ma ra'aytuka al-yawmi qat ban taɓa ganin ta'addanci irin na yau ba a da hamzatu ala na katayya raƙumai na guda biyu din nan da wanda na samu a yakin badar da wanda ka bani manzon Allah ya eh, ya ce hamza ya tafi ya yi ta'addanci ma waɗannan raƙumai fajtubba huma ya yanke tozonsu wa bakara hawasirahuma ya huda cikin eh, raƙuman ya ciro hanta ya jefa mawaƙiya eh, sayyidina ali yana faɗa ya ce wa ha huwa za fi baitin ma'ahu sharbun gashi can a wani gida tare da mashaya ana nan ana ta shan giya kawai kala ya ce fada a rasulullahi bi ridda'ihi sai manzon Allah ya ce a kawo marmayafinsa farta dahu sai manzon Allah ya yafa mayafin sun man talaka yamshi ya kama tafiya wa wata batuhu ana wa zaidu bin harisa da ni da zaidu dan harisa muka bi manzon Allah muna tafiya wanda wannan yana gwada muku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita yakan saka kaya waɗanda za su ƙara daraja shi a cikin jama'a ashe kenan ya kamata ya zamanto kayan da zaka fita cikin jama'a ya dan bambanta da kayan da kake zama da shi a cikin gida ah, yana da kyau mutum ya zama yana da wani kaya na musamman da zai rika fita cikin jama'a saboda tsare mutuncinsa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana tafe da shi da zaidu ga sayyiduna ali hatta ja'a al-bab hatta ja'a al-bab allazi fihi hamza har da yazo kofar gidan da hamza yake ciki fasta azana manzon Allah ya nemi izini fa azinu lahu suka yi masa izini ya shiga kun ga manzon Allah ya shiga inda ake shan giya kaga ko ai sa dole zai tashi fa yadahum sharbun sai gaye sun bugu talis mutanen sa fa tafika rasulullah ya hamza manzon Allah yana shiga ya kama yi hamza fada Don me za ka yi kaza kun ga hamza a babban manzon Allah ne don menene za ka yi kaza za ka yi haka don me za ka yi kaza yana ta masa fada fa'ida hamzatu muhammaratun aynahu sai ga hamza idanunsa sun kada sun yi ja fa nazara hamzatu ila rasulillahi hamza ya dubi annabi daga ƙasa thumma adan nazara ila rukubatihi ya kalle shi a hankali zuwa tsakiya har da ya kai sama sannan ya kallo annabi daga sama yana binsa zuwa tsakiya har dai ƙasa kaga alamar dai bai cikin hankalinsa hamza ke yi wa manzon Allah irin wannan kallo ke annabi da yana kallon ikon Allah to gashi na cikin mashaya da ya gama kallon annabi sannan sai ya miƙe tsaye sai ya ce wahal antum illa abidul li abi wai dukkan ku da kuka zo yana ce bayin babana ne me ya kawo ku yake gaya wa manzon Allah fa kun ga maganar ba ta mai hankali ba ce wa hal antum illa abidul la'abi dukkan kudin nan ba bayan babana bane me kawo ku nan kun zo ku gaya min magana fa arafa rasulullah annahu samilun manzon Allah sai ya gane lalle bai cikin hankalinsa annabi sai ya gane lalle wannan bigiran ma bai dace da shi ba fa na kasa rasulullahi ala akibaihi alqahqara manzon Allah bai ma juya ba da baya ya fita saboda hankalinsa ya tashi ya ce ashe sha'anin giya ya kai haka to sai ali ya tafi ya gaya wa annabi ko a sama masa a sauki ko da shi ke bayan hamza ya dawo hayyacinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai ya biya kuma ya biya din sai da ya biya sayyiduna ali waɗannan rakumai guda biyu wannan labari ne mai tsawo to a takaice dai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida kafin ya isa gida suka rabu da sayyiduna ali sai da ali ya tafi ya kama tafiya gida ya ce to kaga karar da ya kai dai ba a cimma nasara ba yana cikin tafiya shi ne yake faɗa da kansa ya ce dalilin wannan ya sa Allah baraka wacce ala ya saukar da aya na haramta giya baki dai kaga wancan kisa shi da kansa ya sha giya ya yi limanci sannan kuma ga irin abin da ya faru da shi to akwai misalai da yawa ka duba sahihu muslim a mujallar na goma sha uku juzi'i na goma sha uku daga shafi na ɗari da ashirin musamman al'imamun nawawi al'imamun muslim kai ya ware babi guda saboda bayani game da dalilai da suka sa Allah ya haramta shan giya wannan kaɗan kenan abubuwan da suka yi yawa shine manzon Allah yana isa gida Allah tabaraka wa ta'ala ya saukan masa aya ta ƙarshe hukunci na ƙarshe mataki na ƙarshe suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أنس بن مالك hadisin sa yana sahihu muslim hadisi na 1980 ce kuntu saqil yau yawma matil khamru ranar da aka haranta shan giya ranar ni nake raba kofuna a ranar da ake wannan ake shan giya har aka hamza ya yi ta'addanci ma raƙumin sayidina ali ya ce ni nake shayar da giyan dai ba a kofi in ba mu wannan ba a kofi in ba mu wannan fi ta abi talha kuma a gidan abu talha ansari ake sha ce wa ma sharabuhum illa al-fadihul busur wa tamr sabon dabino wato sabon dabino shi ake ce ma al-busur idan suka tsitsinka sai su eh, nika shi idan aka nika shi a zuba masa ruwa a tafasa in an tafasa da shi suke yin giya irin wannan nau'in giyan suna cikin shan giyan nan manzon Allah yana komawa gida kawai muna zaune a nan gun ya ce fa'iza munadi yunadi sai muka ji mai shela yana bin unguwa-unguwa yana shela wani mai shela yana bin unguwa-unguwa yana shela faƙala yana cewa ala innal khamra qad hurrimat ku sani ya ku jama'a fagiya an haramta shanta daga yau lallai illar ta bayyana a fili don haka haramun ne a sha giya wani ya zo ya ce min ukhruj fanzur ka fita ka duba ah, ka duba mana me ke faruwa ya ce fakararci ina fita he na ga wannan mai shele yana faɗa an haramta shan giya amma ku duba duk da sahabbai yadda suke cikin wannan maye da wannan mai shele ta taho yana cewa an haramta shan giya duk wanda yake zaune yana shan giya a wannan lokaci sai ya ɗauki giyan nasa ya zuba a cikin tulu aka ta ɗiban tulunan na ana zubawa a cikin lambatu kun ga sun san darajar annabi Muhammad duk da halinsu na maye faƙala li abu talha ya ce ukhruj fa ahrikaha ɗauki tulunan nan ka je ka zuzubar fa haraktuha na ɗebi tuluna na ta faffasawa garin madina ko ina ka bi sai karnin giya yake aka yi ta zubar da giya a cikin garin so kun ga a takaice babu shakka Allah yakan A canza hukunci a farkon musulunci wanda kahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya musulunci dai an riga an cika shi babu wata aya da ta rage wadda za a yi mata kwaskwarima ba tare da an mata ba wato an riga an gama komi a yanzu yadda Allah ke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina musulunci ya riga ya cika don haka yanzu babu sauran wata aya da za a yi mata kwaskwarima tuntuni Allah ya riga ya gama to amma wannan gaban yahudawa suka yi amfani da ita suke suka musulunci don me yasa Allah yake canza hukunci wanda kuma a cikin littafin nasu su kansu akwai ire-iren wuraren da aka samu Allah ya caccanza hukuncin ko kuwa su sun yi ma Allah ƙarya ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana mai zurfi akan Ah, wato misalin Allah ya canza hukunci da suke suka a Qur'ani to ai a littafin nasu ma akwai haka Ibn Kasir Allah ya ji kansa a fassarar wannan aya ta 106 a suratul Baqara in ka duba zaka ga ya kawo kadan ah, ko al-Imam zarkani a Manahilul Irfan a mujallal nabi shafi na 192 littafin ulumul Qur'an in ka duba zaka gani an kawo misali suka ce na farko idan Yahudawa suna cewa ai abin suka ne ga musulunci ta ya za a saukar da ƙur'ani hukuncin jiya a canza na yau daban sai ibnu kasira ya ce to ai asali a zamanin annabi nuhu lokacin da aka gama ruwan tufana a cikin attaura an faɗa da aka gama ruwan tufana lokacin da annabi nuhu zai fito daga jirgi Allah ya ce masa ya halatta cin dukkan wani nama duk dabba an halatta cinsa in banda jini shine wanda Allah ya haramta wa mutum ya ci amma duk wata dabba an halatta ma mutane cin a lokacin da annabi nuhu ya zo fita daga cikin jirgin ruwa yana cikin attaura sannan a cikin attauran kuma aka ce annabi musa da ya taho ya haramta wasu abubuwa ba akwai wasu dabbobi da ba a cin su kun ga ya gwada kenan annabi musa ya zo ya yi kwaskwarimawa hukuncin da annabi nuhu ya zo da shi ashe a cikin attauran ma an samu annasikh wal mansuk kenan na biyu suka ce a zamanin annabi adam ya ba da misali ya ce a zamanin annabi adam alaihi salam yana haihuwan ‘ya'ya tagwaye tagwaye ake haihuwa in an tashi haihuwa sai a haifi namiji da mace kowane ciki hawa za ta yi to sai Allah ya halalta aure tsakanin kanwa da wa tsakanin ya da ƙani waɗannan tagwayen da aka haifa daidai ne ɗayansu ya auri ɗaya daga cikin tagwayen da aka riga aka haifa tuntuni da fatan ku gane ya ta auri ƙani wa ya auri ƙanwa halal ne a zamanin annabi adam alaihi amma shin halal ne a cikin attaura yanzu tun da magana tana cikin bible ashe kaga ya gwada kenan Allah yakan iya saukar da hukunci a wani lokaci saboda ya dace da haka me yasa Allah ya halalta auren ya da ƙani a zamanin annabi adam saboda babu maza su ya su ne babu mutane amma daga baya da mutane suka yi yawa fa sai Allah ya haramta aure tsakanin wa da kani eh, wa da kanwa sun kawo misalai daban-daban har kamar guda goma in ka duba tafsirin ibnu kasir zaka gani ah, domin haka ah, kuskure ne su su yi suka ga musulunci abinda kuma a littafin nasu akwai kwatankwacin sa eh, Allah yana da damar ya canza hukunci ah, yadda ya so sai dai kuma duk hukuncin da ya canza Allah ya ce mana zaka tarasu wanda ya canza da shi din alheri ne ko kuma kwatankwacin wancan Allah shi sa lada cikin karatunmu ya gafarta mana kuskure da yauku za mu dakata haka yau din ma ina ga ba za mu karanta tambayoyi ba sai a yi hakuri masha Allah Allah ya saka wa malam da alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar da addinin musulunci na Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Law Complex da da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban waya mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci sixty thirty twenty-two seventy-five wasu alaikum warahmatullahi